من إنعامه wannan fasalin na zai yi bayani fi da hadisi game da godiyar ɗan zulaiti yau zure da su da Allah ya fari na baiwa to godiya ta lashi da gaskiyar hidimomi na Allah kuma da manon da tsari ga ɗan zulaiti ke da shi na kwana. Na'am. من كل ما نعرف فأجملتهم من يرضى وعده حسن الصلاة وينقض البصر كما الذي وكل شيء قد عددا وينقض الظرف ذلك علما لمن أراد قلبه ومن تشاء على لما على روحه وللعلم أن أدوى الروح على كما أو أمر يا ملك بجل لجن مخلوق ولو كان جنا أو لمن الليل ثم أو أخرى مرتدى لم تقدم أو لم تهاجم فلا هم أو مدعى أو أخرى مبادئ للفاعل ينبذل وتنبذل أو نيرى أو أخرى مبادئ لواحد ينبذل وتنبذل ونيرى رأيت بالله فنعم da wanda alwarin zurin mana ba <laughs> <laughs> Ya koyi, yace min kulli ma na min kulli duk min kulli ma na la fata duk abin da saboda yin ka samu na daraja alhamdulillah allin tuhur duk da ya yi hada dan asara an tafi ba shi ko biya Allah wal mar'u kaza mutum hudun sana kyakkyawan yabo ينقاشنك توبة بعد الرباع يعود وأبن كيد بلا تكتو على قرن دلوان إلا وأنا قلت الله وأنا رجال الأمان إلا يقلع قدر كتابان يقول ليس كتيا تو أما وانا فتدو رأتها قرن من النحو إيه الوضع ضمني كل اللي يأتي قرن أنا أتمنى أن سمع دوك رمضان لكم جميعا ولكن يمر في التجارب كل الأمور مواعيد كل كلام فرعي ترجي أنا كائن كبار الجنون أما إن كبار الجنون فأكد ألف سنة يوم سعيد كم هي تنجوز بعد كل كل باش من لك كتير في كلامنا أما أكثر كم يوم سعيد جو أجل فلكن الملك ثم فرعي to husnul fala kyakkyawan yabo ya kama da shi ka sai zama baya duk da ciwon wani amma da bayan da ba zo ya ne zaki ne a cikin soke zaki cikin soki da wani amma da yawa amma shi alba'a guda ka ɗauka fa in abin in kuma Allah ya amshi rana fa karakin kallon da shi ƙarfi na suna hafi ya kare na zama ne da zaƙi na duka ya riga ya kare wa kullum shekar kowane irin abu ba da hajjar da ya kai ya kare in da hali ke zan koya ce hausa hausa cewa suna na gani ba wa'in abin wa'in in abin yin dole da rayuwa sahabu da hajjana ɗaya abun daga da zamani na aliman

هذا بند رفع كلمة أسأله في الارتجاع رفع كلمة الارتجاع نسكلي أسأله غير والمسج في الأيين رفع كلمة هم كلمة غير يسأل وما استجاب لكل جواد الأول كون تنقر من دوشي وان من أفقاه إلى أفقه وترى أنا كلا أحرقه يا جوتي أمتي tare ba kullum sai da jama'a da kullum da wani kawai yau abin da ya mun je kuma bikin da yadda ka wato bambare ba da kullum kuma da kuma da kuma da kuma da da kuma wani kullum halin sun saboda shi ko kanka tsayawa ta tabbata da kuma da da kuma da duk wanda kake da ki ba za ka yi da Allah wani kullum bayan mun ga wani liti saboda wasu za su yi da ta'addin dare. Ta ga wanda da kullum tsarin da dukkan sakali mai fayi. Duk wanda aka zo a tsadar gobe ana bara a wuta. Ka ci wani rabin da kai kai da an tsada. Kai rabin da suke da ba a ra. Wani yin makara abin da aka ce ma a guri an arba'a shi ne in bi ruwa da manema ala الخاشعة أو أنظر تستقف متم على فرض علمين المبتدئين إنها ويمنع لموعدهم الأولين من إن المخلوق هو الوضع أنك على الكافرين على ولو كان هناك ولا هذا الموضوع يلزمكم قول بل يمثل جبهة الكعبة an an tsira ko a tsanin da muka girma ina mai kuɗi da ba nijin da wani da ya kana a shi dai a kada ga ka da mutum ba makaranta ba da ka ara ba shi yo hal ya samu ko ka to ka rubuce da ba ka kula da ka na kana to wannan laifi na da ka ta fara ba an an tsira ko a tsanin da muka girma alhali ina mai kuɗi limaniyar alayya ga wanda ya hana min minna wani baiwa ta yi mana ariyar da aka an an tsaya ko a ganin da motsa da an ina mai tsantsantar da kai yin kudu don wata musiba a wajen bi halin kudin karkashi fada hannun murna a wurin hankulin jiman an an tsaya ko a ganin da mutane an ina mai rawa a rizayen yini da wani aboki min ba da shi ne bai waka in hana wannan ba zai koya ya wuce wani tafiya sai aure ya rabu ya fashi au an tsira ko kuma tun a ganin da mu ma ji a ina wani yau a yi da wani mutum guda da jikin mutane min ba da shi ne bai waka wannan ba zai koya ya wuce wani tafiya sai wani ya rabu ya fashi رضيت بالله الحمد لله لا إلا كل الله نعم المرك الله ما هذا الذي وانا حكى إدارة كل الله كل أخبار وجود من ذلك الذين من الله يوم القيامة لما يفتي